akwai hi abin nan din akwai hi wannan a mai kyan akwai da ma'asiyatihi ainu jur'ati a alallahi nan ba ku duba mana ku gani yanzu baka gani ba mutum idan idan misalin yaro ya ma laifi nuna ma bai yi ba yaushe na ce da kai ka zo sai ce karfe takwas Ta yanzu nawa sai mutu biyar ne kana jin daɗi an gama kanka zan shigo <laughs> baradi Allah shi kyautu to kuma yanzu haka muke da irin wannan babu wanda zai ma laifi sai ya nuna ma bai ma laifi ba kuma ko babban mutum fa wanda shi ya kamata ya yi kawai ne mai tambayan da kai masa tambayan tuhumta ne maimakon ce alaba ka haƙuri dala ya haƙuri dala ya haini dala ya ce a hai nuna bai yi laifi shi fa ko wanda kake jin nauyi sai ya he ya rufe ido a kanka ya nuna maka bai yi kaza ba ba wai bai yi kaza ba ya nuna kalma da yana ta ayana ma ba komai ne ba ai abun nan ne kawai to kaga ko yadda ba ka so a yi maka haka to Allah ya fi haka jin abun nan don da in an maka za ga an raina ka ai so samu ne a ce mutum ka same shi na jiran ka an kunye da shi a ah, wani haka na wala da kai shi a ah, ba komai sai ka ji daɗi to wannan yaron ya tsaya a zuciyarka ka ci gaba da ganin girman sa sai a ah, wani yaro ka awalar da shi domin in ka gaya masa nan zai zo ya zauna sai ya yi abin da ɗin ka zo dare ko kayi liti ba komai ka ji buga min kofa akan wanda zai zo yayin da ya gada ma to haka mutum ya yi laifi ya raina laifin wannan tsabar rashin kunya ce wa jahaluhu bi kadari man asahu da jahiltan wanda ya sabawa wa bi kadari haqqihi daidai da darajarsa وإنما كان مبارزة آه، مبارزة أي وانا فتونا فتوني لأنه إذا استصغر المعصية إن يرين وانا سابو واستقلها هان عليه أمرها وخفت على قلبه وذلك نوع مبارزة وأما قوله ومهد التزين بالحمية tsantsan yin kwalliya ne da kishi ma'ana kada mutum yana ƙasa na ƙasa ai bil muhammati an nafsi kare ransa hamiya yana kare ransa ne daga ƙasa na ƙasa shi ya zama cikakke abun da ya zo da shi cikakke ne wa idharu bara'atin Eh, sahatihi da tabbatar da kuɓutan ɓangarensa shi fa bai yi laifi ba shi fa bai na ƙasa ba fa ko lafiya ma idan zafa ila zalika musamman ma in aka ƙara zuwa ga wannan mushahadatul haqiqa wal itijaji bil qadari misali ce to haka Allah ya kaddara ya aka yi sai yanzu ya kaddara ce sai a yi haƙuri kai kima abu sai maka kaddara ne to mutum ma an kai masa hujja da kaddara hankalinsa yaya Allah gashi mutum ya yi bayi abin ba sai ya yi kaddara ce wa mu wa ayyu zambin li to me ne kaza fa ne fa kawai kuma irin wannan ma ga sunan barkatai ya wannan ma karami ne kaza ma kaza yake kaza ma kaza yake to ai wannan dama kaza to ko da ma na iso din to me zan yi wal muharriku li gairi wani ne ya sadi wal fa'ilu fiya siwaya wato yuja da kaddara don kare kansa mahadut tazayyul kenan bil hamiyati can kalman dama can kasan ta rikitar wanda zango ana yin wance yake a tsaya nan kar ka yi bacci ka koma ka duba kayanka ka fitar da shi wa innama ana kalmai baina rayil gasi wa ma hilati wa to ina dubara man laysa lahu hila wanda bai da iko wa ma qudratu man laysa lahu ونحو هذا مما يتضمن الجرأة من تتر جراء على الله تعالى ومبارزته والمحاماة عن النفس متيتا شينا كاري كاسا ويشيدي كاينا كاسا واستسقال ذنوبه درين ذنوبنسا ومعاصيه إذا أضافها إلى الحكم فيسترسل كاغا سيتشيغا بدا إذا, إذا للقضية إذا كان للقضية وهي المقاطعة لربه تعالى والانقطاع عنه فيصير خصما لله كاغا سيزم ابوك فلاغا الله مع نفسه خصما لله مع نفسه وشيطانه وهذه حالة muhtajina bil qadari wannan shine halin masu hujja da kaddara ala me yake da suna ala zunubi ai kamar misalin ne ta bangarorin sana'a yanzu in ka ba direban mota in ya kwada ta da kaza sai ce kaddara ko kuma an ka je ka ga yadda yake wurga ta yadda yake shiga rami da yadda yake kaza kaga ya san bai da asara to shi kenan sai yanzu masu kuɗi suka fita da suka ce ba za a baka mota ba sai da garantu sai ka zo da attajirin da in ka je ka kwaɗata da ƙasa to zai biya yan an ce maka garanto ba fa za ka duba irin mutanen mutu bari a samu malam wani zama garanto malamin ya taɓa zama garanto me yake da shi hmm? a'a ba zai ba shi malami gaya ya sa a baka sadaka in ka gana neman malami sadaka ake nema ci alhaji ba shi sadaka kana yin kai ba ko irin wannan shi ma ba shi shi kenan kai kuma wanda ka ci gaba da kai ma mutuncin ka zai zube amma za a yi ciniki ko za a yi menene ba za ka ce ni ga wanda zai tsaya min za a baka bashi ni malam nake so ya tsaya min limamin gari nake so ya tsaya min kai kuma sai ka yadda ka basu ka bashi mota limamin gari ya tsaya masa lamido limamin gari ya tsaya masa ka bashi bashi -mm. in sadaka ne kake so to je nemi limamin gari je da Allah ba ni ka sa Allah ji wani ya ba ni sadaka shi kenan limamin gari ce ce kai ba shi sadaka tai maka wa yaro nan da sadaka shi kenan amma liman bai zama garanto ma shayatini wan nufusi ala Allah wa hadha gayatul bu'di wat tardi wal inqita'i anillahi azza wa jalla wa